tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da sha ɗaya ga watan august shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na tamanin da uku daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin alwajiz fi fikihi sunnati wal kitabil aziz na diktor Abdulazim bin Badawi Allah Maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabul jana'iz inda mala yake mana bayani gani da falalan raka jana'iza da kuma yi mata sallah a yau mala yake cewa bai halatta ba wasu abubuwan da ake samun wasu daga cikin mutane suke yi a yayin raka gawa daga ciki akwai daga sauti da yin koke-koke da kuma bin gawa da garwashin wuta ko bakin wuta sai ce wa yul haƙo bi zalika raf'o sauti bi zikiri a mamal janaza za a shigar da daga sautin da wasu suke yi ta hanyar yin zikirori yayin tafiya da gawa makabarta a samu wasu zakirai su wuce gaba suna ta zikiri to duk wannan yana daga cikin ababen da suka saba ma shari'a li'annahu bid'atun malai ce domin yin haka bid'a ne wali qawli qais ibn abbad haka da maganan qais dan abbad yace kana ashabun Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakrahuna raf'a sauti inda janaiz Sahabai suna kyaman ɗaga murya ɗaga sauti yayin sallan jana'iza ko yayin ɗaukan gawa a raka ta zuwa makuncinta akwai abin da ake yi da wanda wannan abin da ake yi ana ganin lokacin mutane ba su waye ba ba su da ilimi amma kuma kun ga ne daidai idan aka zo gidan da aka yi mutuwa za ku ga mutane sun tara kofar gidan ana jiran a fito da gawa a yi mata sallah a kai ta makoncinta to duk wanda ya nemi ya daga sauti ko yi magana murin shi ta sama nan da na sai gama ya karshe shi za ka zo ga mutane sama da ɗari sama da ɗari biyu amma ba mai magana da wani in yi shuru in ma za a yi maganan za ka ji maganan ƙasa-ƙasa ce raɗa-raɗa har a fito da gawon haka har a kai ta haka har a dawo haka tawakun san matsala yanzu wallahi ana sallan gawon ma wasu za su taho a gaban gawon ma suna surutun na can ƙarshen tsohu ma na ji wai yanzu da ilimi yawa aka samu fahimtar addini ya yadu wai kuma yanzu ake wannan abubuwan don allah jama'a kallon ma wai yanzu zuwa yaushe ne mutanen maza a zama suna da seti ya zama suna da kan gado a waye gari sun san ciwon kansu Kuma da shari'a ta hana duk ba wannan ne ma abin haushi ba sai an ɗauki gawa an tafi makabarta nan ne za ki ga abin takeici ana ƙoƙarin saka gawon a ƙabari a wani lokaci masu miko gawon da masu kama ta saka ta a ƙabari in ginji abin da suke faɗi kare ba zai ci ba ai taggar dandami abin da kai ce ana sallan gawon da sanda za a sa gawon ka ji disko ya tashi a wayoyi wani ya duka yana sa kan gawa a ƙasa in an kira wayan shi ka ji wani irin disko na rashin mutunci sai mutum ya ce kasho ana sallan haka wai yanzu fa duk in an zo za a yi sallan janaza sai an rika cewa mutane don Allah ku kashe wayoyinku ba su da hankalin da za su kashe da kansu jama'a inda fa wannan ya ji kowa ma zai me shi ma zai ci da wani dalili mutane suke wannan wannan ba daidai ba ne ya kamata a bari je mun yi bayanin irin hirace-hirace da ake ku to wannan fa abin da ya shafi lokacin jana'izan ana ganin gawon gata nan ƙuru-ƙuru ake karki lissafin abin da ake idan an dawo an zauna zaman tsegumin nan da ake da sunan makoki ba na mazan ba ba na matan ba wanda za mu zo muna tafi akan wannan kun gano wannan da kyau ku wannan hadisi al-imam al-baihaqi ya fitar da shi mala yace li anna fihi tashabbuhan bin nasara kun ga wannan wucewa gaban gawa ana iface ifacen zikiri to wannan koyi ne da kiristoci fa innahum yarfa'una aswatahum bi shay'in min anajilihim domin sune suke wucewa gaban gawa a samu wani zakir daga cikin zakiransu yana karanta injila eh wa azkarihim da zikirori irin nasu na nasaranci ma'attamtiti yana ja yana wani gwalangoso da murya eh, wani abu za ki ji in ana ko ba ki jin abin da suke fadi sai kin ji zuciyanki tana raurawa kun gano wannan da kyau ku samu wani zakira haka gashi nan watta hazin yana yana kada murya yana jan muryan da sauti mai sa damuwa an gani haka za a zo suna wannan suna wannan to daga kiristoci ne mashirmanta daga cikin waɗanda suke ganin kamar addini suke yi sai suka ɗauko abin sai suka shigo da shi cikin musulunci babu shigantaka ma yanzu da haka ɗauko sai an dauke gawa za a je da ita makabarta kawai sai wasu da mandiri su wuce gaba sai ta duka an gane gawan ne za a kai ta kabari da kyada Allah madaukin sarki ya kyauta wa aqbahu min zalika tashyi'uha bil azfi mafi muni daga cikin waɗannan abubuwan da ake raka gawa da garaya ana kadawa alal alatil musikiya dukkanin wasu nau'i na abin da ya shafi kayan disko da bajujala da algaita da sarewa ana busawa sojoji suna wannan sannan kuma 'yan bida'a da 'yan son zuciya da 'yan al'ada su ma sukan yi za a wuce a mamaha makaɗan suna gaban gawan azfan hazinan suna goge wannan garayen ko wannan molo ko wannan gogen gogawa mai tada zuciya da sa damuwa kama yaf'alu fi ba'dil biladil islamiyya kaman yanda ake yin haka a wasu daga cikin garuruwan musulunci taqlidan lil kuffari mala ce wannan suna yi ne don koyi da kafirai wallahul musta'an wannan duk ba daidai bane ne. za ga an zo an yi ana wucewa ana ababi na taba zuwa garin okene aka ɗauko gawa ni wallahi na ɗauka gawan kafirai ne abokina da na je mai ziyara sai ce mu je makabarta ma na ce ah, ai harabin ne musulmi ya je yarka gawan kafiri shi kai musulmi ne ya ce ya subhanallah rediyoyi da rediyo aka zo da shi ma rediyo ne wannan abu manya-manyan spiku aka zo da shi aka saki wani irin disko a garin dididim dididim kawai ana tafiya da gawa ya ce ai zikiri ne ya ce ya salam aka je makabarta nan na abubuwan mamaki lokacin kamar ba zan je mana ce kai ba za a bani labari ba mu je na gano na je na gani sauran labarin yana gaba sai mu zo daidai wurin abun ba kyau sam ba kyau abin takeici da yawa na gaggano kuma duk da suna addini kuma duk ga malamai kuma abin da ba na haushi cikin duk abubuwan da aka yi waɗanda suke wurin ku ɗauka wai malamai ne na wasa don inda na fahimci malamai ne na gaske irin abubuwan da suka yi da kuma gana da ne da mutum biyu a hanyar dawowa don wanda yana gabatar ya ce ai ga ɗaya daga cin ɗaliban shek albani zaria muka zo muna ɗan tattaunawa na fahimci mahallamai ne sosai ɗaya daga cikinsu ma ya ce ummul ƙura ya gama mun gani tambaye shi ya kuka bar wannan abin yana faruwa ya shek ya ce wallahi innal qawm ghalabuna na ce tiya za su rinjaye ku alhali ku ne ke karantar da su shi ne ce ku gode ma Allah ko da Allah maɗaukin sarki ya sa an gama tattake muku kun zo kuna bi ne kadin ce ta ku dan me ba za ku miƙe ku takan ba in ba tattake muku ba ku ku take mana shi ne ce ka bar wannan kawai za mu tattauna kawai lokaci malamai sosai wanda sun goge harkan ilimi ma abin da ke ci duk da su ake waɗannan abubuwan a gano wannan wanda da Allah madaukin sarki ya sa na iya ibra'oke ne haba in na juye baki na ce wa dahe ah zan fitar da yare ne kawai da yi wa'azin ce babu kyau wala sai na faɗa ko da a lokacin a lokacin za a ce ban kyauta wala sai na kuma wala sai sun yarda kusan matsala tsoron tsoro ake ji su suna tsoron malaman malaman na tsoronsu zan faɗi gaskiya ba yi na rantse da alkur'ani in dai na san gaskiya ko in zan gaya maka ka nutsi ka narki sai na gaya maka ita don ni ba zan taɓa yadda in je lahira Allah ce ka san gaskiya ka take ka ki faɗi ba sai dai a tambaye ni wani abun amma ba maganan kan ga na san gaskiya ba don na san matsalan mutum ya san gaskiya ya ki faɗi kai tselin zami za a yi mai na wuta a kai shi don me don na zan gaya musu Allah ya ce muke mu to shine sai malai yace wayajibul isra'u fi sayri biha idan aka dauki gawa za a kai ta makabarta ana son ai gaugawa sayran dunar ramli amma ba gudu ba ko ba sassarfa ba kuma ba tafiya ana tafiya kamar yadda ake daukan gawan sojoji na haka kun gano wannan da kyau ku ba irin wannan tafiyan tsutsa ana sanda ba ba irin wannan ba tafiya za a yi sosai liƙaurihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda da faɗin annabi da ya ce asiri obil janaza ku yi gaugawa idan kuka ɗauki jana'iza fa in ta ku salihatan in ta zangawan mutumin kirki ne fa khairun tuqaddimu na ha alaihi to alheri ne kuke gabatar da ita zuwa gare shi wa in ta ku gaira zalika in ko ba gawo mutumin kirki ba ne fa sharrun an arrika bikum to ko sharri ne ku marmala ku sauke wannan sharrin a kawunanku mun gane idan gawa mutumin kirki ne to saurin da kuke kuna sauri ku kai shi zuwa ga alheri ne in ko gawa mutumin banza ne barin shi a tallaba a kafaɗanku. ku to kun bar sharri a kanku ku yi maza ku je ku aje shi an gane wannan da kyau ku mala yake cewa sabaka fi an yi ajiyar bi ta'ajizihi wa ikiraji an gabatar da takharijin wannan a gaban baya waya juzul mashi mamaha wa khalfaha kuma ya halatta idan aka ɗauko gawa wasu su tafiya a gaban gawan wasu kuma su tafiya a bayanta wa an yamini ha wa yasari ha wasu su tafi dama ga gawan wasu kuma su tafi a hagunta ma'ana za a yi iya ritsa gawan a tsakiya ana tafiya mala ya ce ala an ya kuna ƙariban min ha masu tafiya a zama sun yi kusa da gawan illar rakibu sai fa wanda yake kan abin hawa fa ya siro ha to shi ana son ya tafi a bayan gawan ne duk wanda yake kan abin hawa kan jaki ko alfadari doki ko raƙumi keke ko babur mota ko ko menene in dai abin hawa ne to san ake in zai tafiya raka gawa to shi ya zama yana bayan masu tafiya a ƙasa li hadisin mugira bin shu'ba saboda hadisin mugira ɗan shu'ba qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nabi ce arrakibu khalfal janaza wanda ya hau abun hawa to shi wannan zai tafiya a bayan jana'iza ne wal mashi haisu sha'a minha shi ko wanda zai tafi a ƙasa to zai tafi duk inda ya ga dama ne an gano wannan da kyau ko duk inda ya so zai tafi haka zai tafi wani hadisi al'imamu tirmidhi da al'imamun nasa'i da abu dauda su suka fitar da shi albaniya inganta shi a cikin su yahul jami'a dugunga babu laifi idan za a raka gawa ya zama an ɗauke ta a mota duk da balin zai tattauna mana wannan magana a can gaba ɗauki gawa a mota musamman idan ya zama makabarta ne irin namu na ahalus sunna wanda za a tafi da ita a garin nan Kunga makabarta ne wanda yake da nisa an gani yanzu daga nan zuwa dambo tafiya ne mai nisa jana'iza ɗaya ne idan da a ƙasa za a tafi da jana'izan har damban ba za a gaji ba shi ne jana'izan mala albani don da mutum ya ji abin hawa gara ma ya ji a ƙasa don waɗanda suka ji a ƙasa masu riga masu mota ma isa ƙunga wannan ku kalli girman makabartan dambu girmanta allahi sai da ya zama ba inda dan adam zai iya shiga wasu katangan ma an banke su gonakin da ke dama da hagu cike suke fululu da jama'a fallai domin jama'a kunga tun daga gadan daga ce wala tafiyan tsutsa ake a wurin nan to kutun daga nan kofan doka gosulun motoci ne da abin hawa da mutane ba inda mutane za su wuce har can har aka taso da akwai wanda ba su isowa gida ba sai bayan isha'i kunga dai karfe goma aka yi sallan ma ba su iya dawowa ba don mafi yawancin hotunan ma da wansu wanda suka rika ɗauka suna sawa akan facebook da sauransu hotunan da suka dauka a makabartan ne sau da akwai wanda bai taba ganin mutane a duniya shi kamar wannan mutanen ba gane ta wannan idan ya zama an ɗauki wannan jana'izan a hannun ne aka ce za a tafi a ƙasa jama'a ba za su gaji ba amma yanzu ba wanda za a ɗauki gawon shi a garin nan kowaye shi a ce za a yi tafiyan ɗaya bisa goma wannan mutane ba su aje gawon sun huta kun gano wannan da ku ba zai yiwu ba ba mu sa abin da Allah zai yi nan gaba ba amma nan da wasu shekaru ba za a ƙara maimaita jana'iza kwatankwacin wannan duk wanda zai mutu a garin nan ya daɗe bai mutu ba kun gano wannan da ke ku ba za a yi ba ne kawai Allah maɗaukin sarki ya samu dace ban tara sani ga Allah ba amma haka Allah maɗaukin sarki ke zaɓen wasu daga cikin bayan shi ya masu irin wannan darajar baiwa ce kawai min indin layi Allah ka sa namu ta kyau ta ya halatta idan aka ɗauki gawa a yi sauri a mota amma ba saurin da zai jijjige gawan ba a lokacin za mu je jana'iza sai ga masu tukan motan suna tafiya an ce ku sauri man sace hayanci a tafi a hankali sun ce ba ku sun tafi a hankali abin da ya sa ka ci a tafi a hankali saboda kar a jijjiga gawan ne amma yanzu muna tafiya akan kwalta silisili sai mu fisgin motar mu dai tafiyan da bai wuce 60-80 baya ba laifi bane wannan wani Allah ya sa mu dace ma'ala ya ce lakin al mashi wa khalfaha sai dai abin da yafi tafiya a bayan jana'izan li'annahu yuktada qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine ke hukuntar da faɗin annabi da ya ce tabi'ul jana'iza ku bi jana'iza wattabi'u in aka ce wattabi'u bi ne kun gano wannan kayan jana'iza tana ina gaba kai mai rakiya kana binta a baya shine abin da yake nufi wa ayyiduhu qawlu ali radiyallahu anhu abin da ke karfafan wannan shine zancen sayyidina ali da ya ce al-mashu khalfaha afdalu min al amamaha tafiya a bayan jana'iza ya fi tafiya a gabanta ka fadli salatar rajul fi jama'atin ala salatihi fazzan bambancin ladan kamar bambancin mutum ya salla ne a cikin jam'i da wanda zai salla shi ɗaya kun ga abin falala na da yawa ku wancan daraja ɗaya zai samu wannan daraja 27 wannan asali na sayyidina ali isnadin shi kyakkyawa ne al'imam al ya fitar da shi ma za ya koli iza da khalal kubura au marra alaiha idan mutane suka je suka shiga makabarta ko kuma suka zo wuce inda makabarta take to me kamata su faɗa kafin su isa kun gano wannan misali yanzu mu makabartanmu na dambu in an zo sai an shigo gate sana tafi inda kabarrukan suke a can gaba to tun daga gate ne mutum zai faɗi wannan koko sai ya zo inda kabarrukan suke domin inda ba a binne mutane ba ya yi ukun inda aka binne kuma kin ga fi shekara 20 ana binne mutane a wurin kuma kamar yadda na gaya muku an ƙara siyan fili a gefen makabartan wanda ya kusan rabinta an fahimci wannan wannan ya sa tafiyan ahalus suna tafiya ne wanda yake da tsari da kan gado muna da yawa ba za mu bari sai an zo an sissiye dama da hagu a lokacin da za a yunkoro a zo ana son kuma a a ƙara girma makabartan a rasa kuma inda za a abin nan ba me yasa mai martaba sarkin zazzau ya kewaye makabartan tsoron kada wasu su zo su cin iyakan makabartan wannan fensin da aka yi aka kewaye makabartan mai martaba sarki ne ya kewaye shi kun gano wannan da kyau ko to gonan da ke gefe ɗana an sai wanda ke nan ɓangaren, tunanin nema ne ma muke son in so samu ne a siya ita ma ya zama za a ce to malam kuna ta tara gidajen matattu na ce haka muke ta siyan gidaje yi gara a sayi inda in muka gama siyan gidajen kuma za a ji abin nema can ba shi nan ba mu ga karyar tsiya jama mun fahimci wannan da kyau ku. dole ne kowa ya san cewa watan wata rana Allah sai an kawo shi wannan wurin duk sanda muka je makabarta na ga dauki mutum an sa farkon abin da ke fara zuwa mun sai in ce karshen alewa kasa watan wata rana ni ke tsayawa fa ne na ce yi kaza kai tashi kai bar kaza ni kuma ni ne za a tsaya kai na ana ce yi kaza yi kaza ku toshe can wajen Allah ke ba kaza ya miki kun gani ana kwana ana tashi wata na sunan kimi ana sunan ki gawa yasa in ma za mu tashi mu yi da gaske mu tashi mu yi da gaske ko kuma wasa za mu yi to ga fili ga mai doki a ta wasa Allah madaukin sarki ya sa mu dace to mai mutum zai faɗa a lokacin da ya zo zai shiga makabarta an aisha ta qalat daga aisha ta ce qultu kaifa aqulu lahum ya rasulullah aisha ta ce idan naje makabarta ziyara to me zan ce masu waɗanda suke kwakwance a makabartan kala annabi ce ƙuli ki ce assalamu ala assalamu ala ahalid diyari minal na wal muslimin yarhamullahu al na minna wal mustaakhirin wa inna insha Allah bikum lahiqun kin ji addan da zaki da Allah ki haddace wannan in jimala ya ce ko wucewa zaki sai ki wannan kin zaki wuce makabarta sai ki gaya ki ce assalamu ala ahalid diyar min almu'minina wal muslimin yarhamullahu na minna wal mustaakhirin wa inna insha Allahu bikum lahiqun kenan idan kike wannan sallaman dukkaninsa za a sa masa su ji sallaman da kika yi in kike musu addu'a kuma duk wanda suka san ki za su san kin zo kin musu addu'a duka an gano idan ya zama wani daga cikin mutanen unguwanku ya rasu an je an binne shi in ya zama mutumin kirki ne wanda suke makabartan ko mutanen kirki ne ba wannan makabartan kaɗai ba fa ko ina aka binne shi inda ɗan aljanna ne mutumin kirki ne za su haɗu a hayatul barzakhiya. kuma za su tattauna farko ba abin da ke tsorata na cikin hadisin illa farkon tambayan da za su fara yi shine a labarin iyalaina wance ta yi aure ya labarin ɗanawa ne ya kaza sannan sai fara tambayoyi ya kaza komi sai an gaya mashi komi na farin ciki farin ciki na bakin ciki bakin ciki wanda rayuwarsu take muni sakamakon labarin da magabatan suke ji game da su sai Allah ya rika saka ma waɗancan da mugun abu akan waɗannan yasa na ya ce kakko zagi mamata sai ku cutar da na rayu komi suna sani komi everything idan suka tambayi ina wani aka ce a ah, bai zo nan ba su da kan sai ce zuhiba bihi ila ummihi hawaya an tafi da shi wajen uwar shi hawaya ba su haduwa dan aljannar dan wuta ba su haduwa a rayuwar barzahu ba su haduwa sam in kin ga sun hadu sai an je lahira ne za su hau gani shi sa duk abin da yake faruwa a gari da iyalansu da komi suna sani ana updating ɗinsu so da duk wanda ya zo za su tambaye shi kuma zai gaya musu me kaza za a gaya musu miya kaza za a faɗa me labarin kaza za su hadisun alimamin nasa ya roto shi kuma za mu tar da shi a nan Allah ya kiyaye wani hadisi al'imam muslim da al'imamun nasa'i suka ruwaito shi Allah ya saka musu da alkhairi wa an sulaiman ibn buraida an abihi kala, kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yu'allimuhum idza kharaju ila al annabi ya kasance yana koya masa karatun da za su yi a lokacin da suka je ziyara makabarta ne sai assalamu ala assalamu alaikum ahlad diyari min wal inna insha Allahu bikum lahiqun as'alullahu lana wa lakumul afiya fassarar na farko shine assalamu ala ahlid diyar amincin Allah ya tabbata ga mazauna wannan gida minal na wal muslimin musulmansu da muminansu wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustaakhirin Allah ya ji kan waɗanda suka gabace mu da kuma waɗanda suka yi jinkiri su ma suna tafe wa inna insha Allahu bikum lahiqun in Allah maɗaukin sarki ya so muna nan cin muku yake nan gana ya fayi wannan ko ke marmaza ke shirya dalilin tafiyan ki ko ko shi mala'ikan da ke shirin daukar ranki shi yana nan a shiri yana ta tsara tsaran wanda zai dako sura ya sura ranki ke ke zauna ke ta karanta wasiƙan jaki da ke sha mamakin rayuwa na biyu kuma assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku ahalar diyar ya ku mazauna wannan gida minal mu'minina wal muslimin daga cikin muminai da kuma musulmai wa inna insha Allahu bikum lahikun in Allah maɗaukin sarki ya so muna nan iske ku as'alullaha lana wa lakum al'afiya muna roƙon mu kanmu da ko kwanciya ko zaman lafiya ku gano wannan duk in mutum ya zauna lafiya a lahira aljanna kenan Allah ka sa mu dace wani hadisi alimamin muslim da alimamin nasa'i suka ruwaito shi addafinu gaba na gaba shine bin na gawa kun gano wannan da ke ku binniya idan aka tafi makabarta akwai karatu da kuma dokoki da tsare-tsare da ake bi yayin binne mamaci ma'ana ya yace waya jibu mai mayyiti walau kana kafiran wajibi ne a binne gawa idan aka rasu ko da ku wanda za a binne kafiri ne don dai mutum ya kwanta ya rasu ko kafiri ne sai an binne shi kun gano yana da kyau ya zama ko da dabbobi ne suka mutu in ba za a iya sa masu kemikal ɗin da zai zagonye su ba to a nemi wurin da za a iya haƙa rami a binne su an gano wannan amma ba a bar jaki ya mutu a kusa da ungonin musulmi yana wari cututtuka na kawo mutane ba ko a ce akuya ko saniya da sauran dabbobi irin wannan su mutu wari na ta kaɗawa yana cutar da jama'a kamata ya samu inda za a rika binne al'umma ya zama ba yanda za a yi a iya cutar da su kuna gane wannan da ke ku Allah maɗaukin sarki ya samu dace to ai ne a cikin almara aka ba da labarin wani mutum ne karen shi ya mutu sai ya je makabartan musulmi sai ya binne karen a makabartan musulmi sai aka kai karan wannan mutumi a wajen alkali sai alkali sai ya aika aka kira mutumin bayan da ya zo kotu gaban alkali sai alkali ya tambaye shi ce kai da gaske ne ka je ka binne kare a makabartan musulmi sai ce allah ya kara malin daraja kwarai da gaske na yi ce kai najasan za ka kai makabartan musulmi ka binne me dalilinka sai ce wai karen ne ya mai wasiya in ya mutu ya kai shi makabartan musulmi ya binne shi a can ya ce na jasan sai ce wallahi na wasiya ya bar man ya ce kana wasa da kotu a gabana kake ce amar wasiya ce wallahi amma kai ɗaya wasiyan ma da ya bari ya ce idan ya mutu a ɗauko dinari dubu a kawo alkali sai ce masha Allah kare salihi ai wannan kare salihi ne mumunin kare ne wanda suke koda suka ce alkali yanzu yanzu nan kai fatawa ka ce najasa yanzu kuma ka ce salihi ne shi ai kuna abin mamaki ba ne ba ya ce ai wannan karen ba ku sani ba ne yana daga cikin zurriyan karen nan ne na ashabul kafi ai <laughs> ga tsaban sarri da <laughs> cin da an ce a kawo mai ko dai a bashi yanzu ya san yadda zai yi malkodiyo in dai akwai kudi a harka to allah ne ce ci wannan harkar ɗan adam da kudi sai allah allah maɗaukin sarki ya kiyaye fara ce liƙaunin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ali ibn abi talibin ya ce sau da maganan da annabi ya gaya masa yadda ali wa kada mata abu talibin a sanda abu talib ya rasu annabi ya ce izhaf fawarihi je ka binne shi sau da shi annabi ya halatta je binne shi ba amma ya ce ma alje ka binne shi kafiran makka da suka ja mai ya cika ba imani yana mutuwa sai suka watse suka bar shi alishi kaɗai ya je ɗauke shi sai wanda suka ɗan raka shi je binne shi ba kuma abu talib ya mutu kafiri ne duk maganganun da 'yan shiya suke fadi ai abu talib ya taimake, annabi gaskiya ne ya taimake shi amma cin da har ya mutu bai imani ba wannan ba amfanin da zai mashi ya kamata ku san wannan musulunci ba addini ba ne na ƙabilanci da za a ce ai cin da wani ya kaza to shi kenan shi wani ɗin nan to ya taka wancan matsayin ba wannan fa ƙa'ida a musulunci ko babanki ne ya zo da abin da ya saba musulunci to wannan abin ana ɗaukan shi a zubar da shi ne ba kallon kima da darajar mutum shi yasa annabi yake cewa duk mutumin da aikin shi ya baye da shi na saba ba zai kai shi ba an gane wannan da kyau ko Allah ya ce mu shi yasa Abu Talib ya mutu kafiri ne wata rana abu huraira ya tambayi annabi ya ce muna da labarin irin taimakon da abu talibi ya maka kuma ga shi ya mutu bai musulunta ba to shin akwai gudunmawa da taimako da za ka yi mashi a lahira ya ce kwarai da gaske ya ce za a nuna mai shi a wuta amma allah zai ba da daman ya je ceto shi zai kawo shi gaban wuta shi ba a wuta yake ba zai aje shi a bakin wuta amma sai dai za a sami silifas na jahannama amma kwanyen shi na ta ina ga mutumin da yake cikin wutar ana mutane wa'azi su ba Allah su ji tsoron Allah su yi kaza suna gani a su a basu hmm. to an boku inda biyar ra'ayi ne da biye abin da zuciya take riyawa ku ga fili ga mai doki Allah ya kyauta wa sunnatu mala ce abin da yake sunna addafunu fil makabara shine idan mutum ya mutu a je makabarta a binne shi yanda ake zuwa ake binne mutane a cikin gidaje jama wannan fa ba daidai ba ne. an gane ba daidai ba bane kowaye mutu a binne shi a makabarta sai inda akwai abin da ake tsoro kusa akwai mutanen da ake tsoron binne su a makabarta sau da bala'i zai iya tasowa yanzu dan fodiyo fa ba makabarta aka je aka binne shi ba cikin gida ne amma ku je ku gama abin da ake mashi yau da makabarta aka kai shi fa wannan sai Allah kuma an gane wannan da kyau ku wannan sai Allah yau banda ahalus sunna sun tsayu sun bi karantarwan dan fodiyo da bannan da za Allah yawa da ita ma duk wannan kururuwar sunnan da kuka ji ana yi ko wallahi duk albarkan da awon shau ɗan fudiyo ne yau da a ce kabarin mala abubakar mahamudu gumi an kai shi makabarta ga magara an binne shi ko allah kaɗai ya san abin da za a ji ƙarshen ta wannan su ya zama sanadiyan yaƙi ma a ƙasan nan don ƙila wasu za su iya cewa bari su je su wulaƙanta kabarin wasu kuma za su ce ba za su haƙura ba wasu kuma za su mai da kabarin wajen mai an gane ba nan na ba ku labari a nan makabartanmu na dambu akwai kabarin da ya kusan shekara uku da binnewa ya rubta ba wai ma gawon ba likafanin ma bai canza ba yana nan yadda yake komi yana nan yadda yake ba abin da ya taba cikin gawon shekara uku ina ganin ko nama ka ajiye dai shekara uku ya kamata ya lalace Shi ne na kira shi mai kula da makabartan na ce kare gaya ma kowa inda wannan kabarin yake dan sai na tambaye shi a wanda ka gaya ma ya ce wallah kai kaɗai na gaya ma malam ni da kaina na ji na gani na ɗebo wasu abokai a lokacin da muka wata jana'iza mutum uku muka je muka gani wani irin ikon Allah abin da muke ji a tarihin su abdullahi dan amur dan hiram mahaifin jabir dan abdullah shi ne gashi yau a garinmu a sokoto haka ya taɓa faruwa kusan shekara talatin da ya gabata ana aikin hanya sai biye raɓi jikin wata makabarta irin wannan katafilin mai haƙo ƙasa ta cicciɓo ƙasa kawai sai gashi ta cicciɓo wani ƙabari amma shi wannan ƙabarin da diya di ya ya lalace amma jikin gawon na nan lafiya lau har jikin gawa ma wani gashi ya fito zaro-zaro a cikin shi shi ne lokacin suka ɗauki gawon suka je suka samu waje aka mai sutura kara binne shi sai suka sa bab waya suka kewa iyakan wurin in mu ne za mu je mu binne shi ne sai a ɓatar da kabarin yadda babu wani wanda zai yi sha'awar ya mai da wannan wuri wajen sharka kuma an gano wannan yanzu kun ga wannan kabarin da wasu za su san yanayin yadda yake sai sun je sun yi sharka a wurin an wata tana da ce daidai ina yake ai wali irin wannan aka je aka ka roƙi Allah a wajen shi kenan tana zuwa ta zama kafira ba ta sani ba shi Allah ya bi ba kabarin wani ya je roƙa ba mun gano wannan kuma na gaya muku abun mamaki ba a sa alama a jikin kabarin kowane irin alama ba inda za ki san shi wanda ya mutum ma a wurin waɗanda suka kawo shi bai ma da wata gata bai da wata gata ma da za sa alama in sun zo su gane kabarin wane ne su zuwa suna mai addu'a bai ma da wannan gatar amma ashe babban mutum ne a wajen mai shi gano wannan da ke ku a ce gawa ya zauna a ƙasa shekara uku da kafanin ko jabe yi ba kun gano wannan ya canza bai yi ba jikin gawan bata canza ba gawa a cikin ƙasa ko zufa kaɗai ya isa ya kume jikin ya riɓe ƙwari ya ci tsutsotsi duwan ba abin da ya taɓa shi gano daidai da gashin kan shi ko da tibi ba isa Allah ka sa mu kyautata aiki mu ma kai mana haka wannan ana kyautata mai zato mu da muke rayan sai dai mu ta kama kame Allah ka sa mu kama daidai hmm. to shine sai yake cewa abinda mutum a makabarta li'annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama kana yudfinul mauta fi makabaratil baqi nabi ya kasance na binne mamata a makabartan baki'a ne kama tawataratul akhbar da zalika kamar yadda hadisai suka zo masu yawa akan haka walam yunqal an ahadin minas salaf ba a samo daga wani daga cikin magabata ba annahu dufina fi ghairil cewa wai an binne shi a wani waje da ba makabarta ba illa ma tawatara aidan sai dai wanda ruwaye suka zo birjik annan Nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama dufina fi hujratihi cewa an binne annabi shi a ɗakin shi ne wa zalika min khususiyatihi wannan khususiyar annabi ne kama dalla alaihi hadisi aisha kamar yadda hadisin aisha ya nuni ta ce lamma kubida rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da aka ɗauki ran annabi ikhtalafu fi dafnihi sai suke saɓani su sahabbai dangane da binne shi faƙala abubakarin sai sai na abubakar ce sami ito min rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi'an shi ni ko na ji wani karatu daga annabi ma na kuma Allah ban manta ba قال ya ce ma الله نبيا Allah bai taɓa ɗaukar ran wani annabi ba illa fil maudi illadi yuhibbu an yudfana fihi face sai inda Allah yake son a binne shi ana ɗaukar ran shi fadafanuhu fi firashihi aka kauda gadan Aisha sai aka binne manzon Allah a mun gano wannan da kyau sai aka binne manzon Allah a wurin wani hadisi al-imamu ya fitar da shi albani ya inganta shi a cikin sahihul jami wai sasna min zalika shuhada fil ma'araka an togace shahidai wanda suka mutu a fagen fama inda suka mutu na ake binne su fa innahum na fi mawatin istishhadihim domin su ana binne sa inda suke shahada ne wala yunqaluna ila al maqabiri ba daukan sa kai sa makabarta li hadisi jabir radiyallahu anhu kala so da hadisin jabir Allah ya kara mashi yadda ya ce ma kana yawmu uhudin ya ce lamma kana yawmu uhud yayin da aka aka yakin uhud humilal qatla li yadfanu bil sai aka rika ɗibo waki don aji abin nisa a baƙi'a fanada munadi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai mai shelan annabi ya kuwa cewa inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya amurukum cewa annabi yana umartan ku an tadfinul qatla fi madaji'ihim a mai da gawakin nan abin nisa inda suka mutu shi yasa a warwatse aka sa su hatta inda ku je kuka je wajen aikin hajji za ga an kewaye wuri an zubo su gawaki a wurin an ce zamanin mu'awiya ne lokacin aikin ruwan nan da aka yi aka tara su a wajen aka binne su don kabari biyu ne ko kuma ke iya tracing tsarkun ga shekarun da da yawa kuma sun mutu ne a warwatsi wasu a can aka binne su kila ma kawai mutane sun take wajen sun wuce ba sani ba kuma da za a haka kabarin shahidan nan suna nan da suke ba abin da ya same su suna nan isa yahudawa da suke da yakinin cewa waɗannan mamata na musulmi ba su canza ba suna nan kullum ƙoƙarinsu shi ne su san yadda za su iya haƙo ƙabarin annabi don sun taba shiryawa tun daga bayan garin madina suka sa injina suna haƙo ƙasa can ƙasa sun yi setin da in aka zo setin inda ƙabarin annabi yake za a sako da shi kasa kawai sai a janye shi a cikin daren madina aka ji wani irin kururuwa da wani irin kara da aka baza sojoji suka fita sai ga can an ji an kama su akwai shekaran da muka aikin hajji tare da mala albani shine aikin hajjin shi na karshe a wannan shekaran sai da 'yan shiya suka yi attempting na kai hari kabarin annabi don su kullum ƙoƙarinsu shine za su kai hari su haƙe kabarin annabin wai don me yake kwance tare da abubakar da umar to haka suka rayu tare ku da kuka zo a baya ya rayu ya yadda da su ya amince da su bai da abokai sarakai da suka yi su ko kuma yanzu kun zo yahudawa ne suke tarbiyyanku sai kuka sa masa karan tsana shi kuma bai tsane su ba sanda yake rayu kenan tsanan da waɗancan suke tsana suke na banza kawai tunda mai gidan yana kin su bai kin duk wanda zai kika in dai ba mai gidanka ne kika ba yi kiyayen banza kun gano wannan da kyau ku ya bata maka shi lokaci lokacin ni yana cikin masallacin dan ana koran mutane suka yi ayiri suka danna a guji lokacin ne na raka ganin wasu irin sojoji suna fitowa a wurin wanda ban san daga inda suke ba duk wanda ke wajen inda dai baka fita cikin masallacin nan ba ka ci dan karan duka kuwa haka suka kama suka dinga dukan su kaman Allah ya aiko su haka watsa kowa ka kulla masallacin haka suke kokarin sai sun haƙe wai kabarin na na Fatima da ke baki'a kullum shi za a riga ganin in kika shiga a za a ga wasu mutane da fara ranka ya kawai sadan kaiwa da komowa sa kaiwa sai ku ɗauka ziyara suka zo yi ba ziyara suka zo yi ba jami'an tsaro ne na farin kaya kina yin sakaci yanzu zaki zama kal kal'amsa zahib bindigogi ne a cikinsu har bai ki za su yi wannan tafiya umaran da muka yi zama muka yi kawai a masallacin ka'aba muna zaune muka dan yi kuri haka muna tattaunawa akan wata matsala kan kai haka kawai sai ga wani balarabi ya zo sannun ku da hutawa muka ta hasane shi ya shugaba buhari muka ce lafiya hausar raɗau kuma balarabe ne idan ka kalli mu yaka abun nan kawai sai yana juyawa sai ga mugun tana haka cikin jallabiya kawai ya juya ya shi kawai ba gane mana bane kamara ta nuna mu ga wasu 'yan bakaƙen mutane can sun yi kuri mai suke yi da ya zo ya tattau aka yi magana kawai sai aka ce a wannan ba matsala shi ne ya koma daga lokacin ne na fara lura ire-iren shi ga sunan da yawa birjik ciki da wajen masallacin kowa za ga ba su matsan mutane sau da dama da hagu bindigogi ne a cikinsu shi za ga ki gaki ce ai saboda aminci ba ɗan sanda ma ba bindiga masu bindigogin suna kusa ba ki ganta ba ce kina yin abin da bai kamata ba in ya kamata a wuce da ke lahira ki ansa tambaya a can za su wuce da ke in ya kama safi da ke caji ofis ne ki ansa a can za su wuce da ke kun gani yasa dole tsaro a wurin nan sai ya zama ya wuce da yadda yake tsammanin shi Kullum yan shi'a so suke su haifar da fitina da yaƙi da kashe-kashe a masallacin ka'aba da na madina wannan shi ne muguwar manufansu kullum idan allah mai da masu mugun nufansu. ma'ala ya ce wa laye juzu dafnu fil ahwalil atiya illa li darura bai halatta abin gawa a ɗaya daga cikin waɗannan yanayin ba sai lalura ne ta taso na shayin wannan magana kuma zan ta yi mai yawa mutane su fahimce ni za a zuwa ce jama'a za a yi sallan jana'iza a ɗaya daga cikin lokutan nan guda uku da annabi ya hana sai in ce a bari sai lokaci kaza sai ga mutum ya ce wai ina mai iko da gawan shi iko nake maka da gawa ina ga maka abin da annabi ne ya ce sanda za a je a kai uwar ga ko ubanka lokacin ne ake rura wutan jahannama ka da daji a kai ta wannan lokacin kuma annabi ya hana haka za ga mutane da suna kunci suna kunci suna kunci da haka dole saukura lokacin na wuce sai a zo sai a yi za a kwanta mutum zai mutu ya kwanta ya rasu sai a zo a ce wa sallan jana'iza sai in auna sai in ga unguwan ta daɗe ba kowa in aka zo aka ce za a yi sallan jana'iza a wannan lokacin ta a gaza samun mutane da suka kai 20 ko talatin. sun ci ku bari sai lokacin sallah azhar bai wuce mu ƙara awa ɗaya ko minti talatin ko awa biyu ba wani lokaci bayan la'asar ne immediately haka za a rasu in ga mutanen 'yan tsiraru sun ce ku bari a magariba mutane sun zo daga unguwanni da yawa karatu nan sai ma haɗu da su da kowa an zo sallah magariba sai a yi sallah jama'a ba gafara ake neman mai ba ba adadin jama'a da yawa ake nema ba don mai kawo don kai kana sauri ka je gantali shi yanzu fa an riga an gama ratsa shi mafita yake nema haka ne don me ba za mu nemi mashi mafitan nan ba ni ba ina kallon haƙƙin mamacin ne eh sama da haƙƙin wanda yake raye muka je makabarta akwai ababe da yawa wanda zan kalla ko za a kalla sai in ce abu kaza da aka ce za a jama'a ku bari kar ai ce saboda me sai in ce ba daidai bane ya saba ma shari'a za mu kama ne kawai mu yi abin da ya saba ma shari'a saboda abin da wani yake so shine waye ku gano wannan da ke ku Ba wanda ya isa mai abin da ya saba mai shari'a saboda shi ko saboda wani abin da yake so kowaye shi saboda shari'an nan ita muke rayuwa don mu bita haka kai maka magana cikin lalama mutane sun zo ta surutu akan abin da bai shafe su ba Ku gano wannan da kyau ku. Allah madaukin sarki ya samu dace ma'ala ce an uquba an uqubatu amirin ƙala. daga uqubatu ɗan amir ya ce, salasa sa'atin kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yanhana an nusalli hinna. annabi ce lokuta uku annabi ya hana mu yin sallah a cikinsu. au an na kabura fi hinna mautana kuma binne mamatanmu mu a cikinsu? hina tatlu'u shamsu zigatan lokacin da rana ke bullo wannan daga gabas da safi hatta tartafi'a har sai ta ɗaukaku lokacin sallan walha wa hina yaqumu qa'imu zahira da lokacin da rana ke tsayawa tsakiyar sama gyam kafin zawali irin sha biyu din nan hatta tamila shamsu har rana ta yi zawali dab da sallan azhar wa hina tatazayyafu ash-shamsu lil lokacin da rana ke karkata za ta fadi hatta tagruba har sai ta fadi duk annabiya hana sallan gawa da binne gawa a wannan lokacin duka duk annabiya hana an gano wannan da kyau ku shi yasa ana zuwa ka sanar da ni cewa an yi rasuwa za a je za a yi sallan gasin ce ku gaya musu ba za a yi yanzu sai lokaci kaza so da annabi ya hana a tare ana jiran fito ki fitowa kuma aikan ce kar a yi sai a jira sai lokaci kaza hakkin mamacin muke tare sau da yanzu bai da gata sai liman haka ne yanzu waɗannan ƙosa suka fitar masu da gawan don yana ba su tsoro to yanzu ya zama gatan liman shi sa duk wanda ya ƙosa ɗauki gawa fitar da shi don ya ƙosa da shi ko a ɗauko shi a kawo shi gidana lokacin ya za mu zo mu tara mutane mai sallah in ko ba za ka kashi gida na ba ka kashi masallaci ka aje shi jama'a ba shi nan ba da dai mu saba ma annabi kuma shi mu cutar da shi gara kai mu bata maka rai ma shirya nan gaba duk wanda aka bata za a iya shirya komin daren dadewa Allah ya sa mu dace قال عن جابر أن النبي صلى wa عليه وآله وسلم ذكر رجلا من أصحابه قبضا jabir ya ce lalle annabi ne ya ambaci wani mutum daga cin asaban shi da ya rasu fa kuffina fi kafanin gaira ta'ilin wanda aka yi mai kafani wanda bai isa ba wa qubira laylan kuma aka yi mai sallah cikin dare fa da jaran yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga na annabi ya tsawa ay yuqbara ar-rajul bil-layli cewa kara a dauki mutum a kai shi makabarta da daddare hatta yusalla alaihi har sai an samu jama'a da dama sun mai sallah illa an yi ƙwarra insanin ila dalika sai in gawon ne ta buƙaci haka mana an ga alaman za ta lalace to shi ne sai a marmaza a je a wannan in ba haka ba wani dalilin da zai sa haka ko kuma ga jama'a sun tare da yawa sai ya sallah an gano wannan sanda abubakar gumi ya rasa da dara ke mai sallah wajen sha ɗayan dare me yasa saboda jama'a sun taru ko da ranar na iyakan shi kenan kun gane sannan ga shugaban kasa ya zo sai a daga dawa mutane yake nema kuma sun ji tsoron in suka bar gawon abubakar gumi ke safi to ƙarshen ta sallan gawon da za a yi allah yawa da ita domin jama'an da za su ɓarko daga yankunan ƙasan nan da ƙasashen waje allah kaɗai san gidajen da za su kai ƙasa Allah kaɗai san mutane da za su mutu kuma saboda tattake mutane wannan ya sa aka ce ai maza tun daga shugaban ƙasa ya zo kuma ga miliyoyin mutane sun zo da mai sallah a wannan lokacin ma aka bari ya kai safe. duk wani ahalus suna da ke najeriya nan su yaji duka nijar chadi ghana saudiya ina haka jirage haka suke sauka kamar tantabaru an tashe su suna sauka wani hadisi al'imam muslim da abu dauda da tarmidi da nasa'i suka fitar da shi fa'in tsarro ila dafani lailan jaza in an buƙaci yin binniya da daddare wannan ya halatta walau ma'asti imalil misbah ko da ko ai amfani da fitilla ne wani zulu fihi fil kabar kuma a shiga kabar ma da fitillan ya halatta da tashila amaliyyati dafni domin aikin binni ya sauki li hadisi bin abbasin anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama adkhala rajulan qabrahu laylan cewa ibn abbas ya shigar da wani mutum kabarin cikin dare wa asraja fi qabrihi kuma a kunna fitilla a cikin kabarin har gama tsara shi aka gama kwantar da shi aka gyara sannan aka fito da fitilar. ana hadisi ingantacce ne al-imamu tirmidhi ne fitar da shi Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum